Eh, ni ko kaza kaza tun mutumin da ya ce yaushe za gama izza su kowaye na kalubalance shi baya kishin addinin musulunci kowaye ta yes saboda wallahi tallahi billahi na ranzai da Allah mutanen da suka musulunta dalilin izza su ba su da adiji wato malam wallahi ƙarya yake ma na rantsai da Allah malam ƙarya yake yi izza son banza izza son wufi uwar miya izza so din da ba mun fara kallo ba kai bari gaya maka wani abu shi Allah subhanahu wata'ala idan da fim wani abu ne na bangaren addinin musulunci da alkur'ani Allah ya ware fim ya bata sura guda na cewa idan kuka yi fim wani abu ne da zai taimaki musulunci shi Allah da ya ce fim kai malam duk abin da bai zo Allah bai ce mi ba mu in fim ba haramun bane Allah ya tsine mu albarka babu wani izzaso ka je ka kalli izzaso din malam billahi lazi wasu ayoyin a goce yake kawo su in daidai yake yi Allah ya tsine mu ni na ci gyaran shi a ayoyi da yawa da naga mistake da hadisai wata hadisin ma in ya ja ba daidai yake fassara ta ba ka ji wannan ya zo wani wai wai ba a kishin addini kai fim kishin addini ne kai ku ba yan wasan Hausa sunan ku a addinin musulunci iya wasannin da muka sani Allah bai sa fim a ciki ba wasan miji da mata wasan doki wasan kwari duk mun sani mu ba jahilai bane idan da fin wani abu ne wanda Allah ya ware na musamman da ya sako shi cikin wasanni ku ƴan wasan Hausa ne in ka ci abinci kawai ka ci abinci malam kar ka ƙara cewa wani wai duk wanda ya ce za ga izar so bai kishin addini ina maganin kishin addini a fim yarinyar da kake zuwa ake wai Umar Hashim kana kombo me alaka ka da ita muharrama ka ce a addinin musulunci haramun ne ku shiga daki ita wai kuna fim in da ka yi fim ko ka yi fim ɗinka kakka wani raina mutane wayo ba abin da ya kawo fim wani addini ba wani uban in akwai wanda ka musulunta dan babban bura uba nake wallahi baka taɓa musuluntar da wani ba wani wai an musulun uban wa zai me wani abun musulunci a zai zai musulunta a fim ɗinka ka zo kana ta wani kwambo da wani izza izza fa kace fa to wannan izzan ma ai haramun ce addini irin ka. izza irin taka dai haramun ce kana wani kwambo ana wani kana jan ayoyi a guggoce kai da malamai za su tisa fim ɗinka a gaba ba an hana ka ba in da ka ci abinci kawai kai fim ɗinka kai fim ɗinka kar ka ƙara zuwa kana gaya mutane wani duk wanda ya ce bai kishin addini ku kishin addinin kuke a addinin musulunci akwai fim ne fim haramun ne kiɗa haramun ne in da mu ci abinci mu ci abinci duk mu yan iska ne layin mu ɗaya yawwa ka gashi na yi kai ka ganin kai na kasan ni ba mutumin kirki bane ƙaryar banza kai.